الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوط رمضان شكرا دبو ديا da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya a yau insha Allah za mu yi da fina eh, goma sha takwas insha Allah ah, ko muna cikin suratun nisa'i a jiya muna ƙarin bayani a abin da ya shafi tafsirin aya ta goma lokaci mana halinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani akan abin da ya shafi wato ainihin gado الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة من فلهن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه فإن كان له إخوة فلأم من بعد وصية يوصي بها أو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما jiya mun yi tafsiri wannan aya ko mun yi bayani dangane da abin da ubangiji ta ala ya shara zuwa gare shi na gadon yaya ko dai su maza su kaɗai ko kuma wato maza da mata da kuma idan ba zai ce ga abin da za ta gada idan kuma sun kai biyu ko sama da biyu ga abin da za su gada mun tsaya wa li abawaihi li kulli wahidin minhuma thuluth mimma taraka in kana lahu walad bangiji ta laice iyayen mamaci kowane ɗaya daga su yana da sulusi mimma taraka daga abun da shi mamacin ya bari in kana da kowalan idan yana da ta, idan mutum ya rasu yana da ta ko ya ko yana da jika namiji ko jika mace yar to babansa ko ta kashi ɗaya shi shida za su ɗauka kowa zai ɗau kashi ɗaya shi shida cikin abin da ya bari nan guda biyu ke nan daga cikin ashabul sulus wanda suke ɗaukar kashi ɗaya cikin shida a gado wanda su guda bakwai ne akwai uba akwai kaka akwai uwa akwai kaka ta mace akwai diyar ɗa shine jika ta wajen ɗanka akwai kuma yar uwa ne abiya akwai yar uwa ne ummi saboda haka waɗannan sukan ce wato an yi sulusu shi ba baya kan ya yakan ya kan shi ne shi da idan babu wato idan wato shi mamace yana da ɗa amma in ba da ɗa ko jika yana asibiti ne yana kwashe abin da ya rage kaka yana ɗaukar sulusi idan babu ba kuma idan sulusi shi ya fi masa kashi ke cikin wato shi da yana tare da yan uwa uwa tana ɗaukar sulusi idan akwai zafo kuma ‘yan uwa da yawa haka nan kaka ta mace saurin kuma ko saurin kuwa. ana riba musu wato ainihin sulusi shi ne kashi ɗaya shida jika wato mace yar ɗa tana ɗaukar sulusi idan ta fi da wato ya mai ɗaukan musu sannan ‘yan uwa ne ajiya tana ɗaukan sulusi idan ta fi da ‘yan uwa kikiya haka nan yar uwa li ummiya wanda ke uwa ɗaya da mamaci ko ɗan uwa li ummi wanda ke uwa ɗaya da mamaci yana ɗaukaka shi da mai da gidan shi kare ne wata ubangiji ta lafi fa illam ya kun idan ba fa illam ya kun lahu waladu idan ba yi da ta kuma shi mamacin wa wari ta taho abawahu to iyayensa biyun su gaje shi uwa da ba, fa li ummi isulu ita kuma uwa tana da kashi da biyu wato ba ta ba jika shi ne yanzu masu gadon iyaye ne to iyayen bukace shi amma za a ba wa mahaifiyarsa kashi ɗaya cikin hudu ba ba kuma ba a faɗi ne za a ba shi ba wannan shekin na zai kwashe abun da wato ya rage shi zai gado ne da asibiti idan uwa ta ɗauka shi ɗaya cikin uku shi kenan sai shi kuma ya ɗauki kashi biyu kenan saboda haka zai ɗau abun da ya rage zai fi ta gado saboda shi asibiti to wannan ita uwa ce ne daga cikin wato masu gadon sulubi shine kashi ɗaya cikin uku wanda tana ɗaukan kashi ɗaya cikin uku da sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko ya zama babu ɗa babu jika sharaɗi na biyu kuma ya zama ɗan uwa ko su ci gaba amma idan akwai yan uwa da yawa to za ta koma su tafi ne kamar yadda za mu yi bayani a kan sannan kuma masu kajin sulusi kashi ɗaya cikin uku kuma sai yan uwa da ummai idan sun ci gaba wato sun kai mutum biyu ko sama da biyu da kuma da su sulufi shi ne kashi ɗaya wato ainihin a cikin kashi uku to a nan ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa uwa tana ɗaukar kashi ɗaya cikin uku idan babu ɗa babu ci to amma akan samu wasu matsaloli guda biyu wadda ba ɗa ba ci kan amma uwa ba za ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku ba ko dai ta ɗau dubi kashi ɗaya cikin shida ko kuma ta ɗau rubu'i kashi ɗin da wannan matsalolin matsala guda biyu ana cikin umariya ta ne ko rawiya ne wato a zamanin sai na umar ne aka fara wannan hukunci shi sa ake ce masu ake ce matsalar matsalan umar ana ce mata rawiya saboda wato ta shahara saboda shahararta matsala ta farko shi ne idan mutum ya rasu ko kuma mace ta rasu ta bar mijinta da babanta da mahaifiyarta to yana da rabi saboda ba ta ba ta da uwa ya kamata a ba ta kashi ne cikin uku saboda ba ta ba ta da shi ko baba ya kwashe ba to amma da aka kasa shida aka ba wa shi miji rage kashi uku to sai aka ga idan aka ba wa uwa kashi biyu don shi ne sulusi kashi biyu cikin uku kenan to zai zama ba ɗaya zai rage shi ne wanda baba zai ɗauka idan baba ya ɗauka a kuma zai zama uwa ta ninka shi gado a ka'ida na gado kuma in matsayin ku ɗaya ne to namiji yana ninka ne, duk in ba ɗan uwa da kuma ba kamar yadda za ku ɗauka ko sai sai na umar yace a ba ta ya bani saboda haka idan an kasa shida miji ya ɗau kashi uku shi ne rai sai uwa a ce mata to ga kashi uku da ya rage ki ɗau kashi ne ya tuku za ta ɗau ya bani kashi ɗin cikin uku ne amma na abin da ya rage ba duka dukiya ba sai a bata kashi ɗin kashi biyu ya rage sai ya zama uba zai kwashe kashi biyu ga ya dawo kan ka'idan gado da zakari min da hasil baban ya ni ka'idin uwa ne saboda uba ya fi uwa bukatan kuɗi wani ana ce mata garawiya kubura domin an ba ta sudusi ne kashi ɗin shi shida ne amma kuma aka ambace shi sudusi ta adduban ma alƙur'an na da biyu alƙur'ani. to sai kuma yadda za a ba ta rubu'i a ce sulusi ne shine idan mutum ya rasu ya bar matarsa da mamansa da babansa na ma an kasa ku ka ba mata saboda ba ta ba nan da to kashi uku zai rage sai a ba uwa kashi ɗaya idan an ba ta kashi ɗaya cikin uku wanda ya rage uba sai ya ɗauki kashi biyu nan ma uba ya nisa wato uwa a gasa da wayannan matsaloli guda biyu ana ba wa sulusul baki kashi ne cikin kuma na abun da ya rage na dukiya ba duka ba da duka dukiya amma in ba haka ba to ba za a ba shi, ba za a bata wato kashi abun da ya rage wata dai a bata sulusul na duka dukiya in ba za ba da na kamar a ce mutum ya rasu ya bar babansa da mahaifiyarsa kawai za a kasa uku a ba mahaifiyar kashi ɗaya shi kuma baban a bashi wato ainihin kashi biyu to wannan abin nan ne inda ake bawa wato ainihin uwa sulufi ke masu cin sulufi a sulufi na gaba ko ne yan uwa da ummai wanda za mu zo magana a kan wato wanda yan uwanka da kada uwa ɗaya da su idan ka su suka kai mutum biyu ko uku inda za su yi gado ba wata yana su gado ba baba kenan to shi kenan ba ɗa ba ɗan ɗa ba baba ba za a ba su kashi ɗaya cikin uku sai su riba daidai wa daidai amma san su da matan su su ba a jinkakari bintu abdul mutai ba a cewa namiji ya wato ainihin ninka mace su daidai wani da za a kamar yadda qur'ani ya faɗa kamar yadda za mu karanta to ubangiji subhanahu wataala ya ce fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fa li ummi thuluthihi fa in kana lahu ihwatun fa li ummi thuluth idan shi wanda ya rasu yana da yan uwa da yawa to mahaifiyarsa za a ba ta sulu kashi ɗaya shi shida wato kama a ce akwai yan uwa shakikai guda biyu ko yan uwa shakikai guda uku ko guda biyu ko yan uwa zumai guda guda biyu ko sama da haka sannan kuma su wayannan yan uwan idan suka kai biyu ko uku ko sama da haka suna hana uwa cin kashi ɗaya cikin uku da dawa kashi ɗaya cikin shida kuma sawa'un da su yi gado ko ba za su yi gado ba ba shi da shi ne sai za su yi gado ba yanzu idan mutum ya bar mamansa da yan uwansa guda biyu shi ke kai kaga shi kenan maman za a kasa shi da mama ta ɗauka ɗaya yan uwansa kuma da ɗauki saura to kaga a nan suna gado ne suka hana ta to idan da mutum zai mutu kuma ya bar mamansa da babansa da yan uwansa guda biyu shakikai kuwa zai uba daya to yan uwa shakikan nan ba za su yi gado ba saboda akwai baba amma duk da aka za su hana uwa cin sulufi sai ta dawa cin sulufi kashi ɗaya cikin shida in an kasa shida sai a ba ta kashi ɗaya sai rike kashi biyar sai baban ya sai to dama ina nan ba ku isa kai gado ba ku yan uwa sai ture su sai ta kashi biyar sai gaba ɗaya ita kuma ba za ta iya ture su wajen ba ta kai hana su wato ainihin gado to shine ubangiji ta ala ce za a ba su ainihin wato abin eh, za a ba ta dubi idan akwai yan uwa amma in dan uwa kwaya ɗaya ne to ba zai hana ta cin wato ainihin sudusi ba ko da tana ta za ta yi gado mutum ya rasu ya bar mamansa da yan uwansa shi dan uwansa shi sau da aka kwaya daya sau da aka sai a kasa uku a bata kashi dai shi kuma ya kashi in ma akwai baba dai baban zai kore shi ba zai hana ta cin abin nan guda ɗaya ba wato kashi ɗaya cikin kashi uku ba ubangiji ta'ala ya ce za a raba wannan gado ne min ba'di wasiyyatin bayan wasici yusi biha audaini wanda shi mamacin yake wasici da shi ko kuma wato ainihin bashi kenan ba a riba gado sai an biya ba su sukan da ake bi kuma sai an duba kai wasiki ko ba kai ba kace a ba wani kaza a ba wani kaza duk sai an ba su kafin ainihin wato a riba a riba gado to da abin da ya rage sai a riba wato ainihin gado idan mutum ya bar duniya to haƙƙi hudu ne yake rataya a cikin duniya? akwai tajahidi wato shine sayan kamfani ko ruwan da za a masa wanka ko turaren da za a fesa wa duk kamfanin ko ruwan ko kudin da za a biya a tona kabarin ko itacen da za a sa ko wani abu ne makamancin ko man da za a siya wa mota a kai shi ko kuma kudin mota da za a kai shi makabarta duka in ya zama na sai an biya za a biya a cikin kudin ka shi ne ake ce masa ki e. to sannan bayan nan sai a duba zuwa suke bin ka bashi shi ne ake yanzu zuwa suke bin ka bashi shi ganin sai a biya masa bashin sa sai a duba wasiti ne me wasiti me ya ce abawa ne kaza kaza sai a duba irin kudin sai kashi ɗin cikin gudan dukiyar sa ba sai a rasarta sannan bayan nan kuma sai a riba gado shi ne da inin rukun kalkudiran manunu ko fina sun mahudu ya tuyunu wa ba da za yi nafasul wasiya wa yi fahu tura su fi tafiya idan an idan an kaddara mutuwa wato idan mutum ya mutu to ana yin da jahidi shine likafani da abin da ya kama da shi kadan bai bashi sai kuma wasiki sai kuma wato abin da ya shafi ka amma a wannan ayan idan muka lura an haɗi wasiki kafin bashi sai aka ce min bashi wasiyati na biha aude yusi biha aude min ba'di wasiyati yusi biha aude bayan wasiti da mamacin zai yi ko kuma bashi to anan an gabatar da wasiti akan bashi don zaburarwa wajen zartar da wasiti ne amma bashi ake fara biya tukunna don in dukiyar da kare a baki ba magana wasiti yi wasitin da abin da bai mallaka ba ke to da haka wannan kuma dukkan malamai sun yi a akan haka cewa sai an biya bashi ake duba wasitin da wato ainihin mutum yi kamar yadda sai dina ali ya fassara wato wannan aya to da haka a dai muqaddamun da wasi ana gabatar da bashi kafin wato ainihin wasiya to sai ubangi ta ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san waɗanne ne suka fi kusa da ku ba ko da ne suka fi amfanar da ku wato a zamanin jahiliya idan mutum ya mutu ɗansa yana da gado amma babansa ba da shi mahaifiyarsa ma ba ta da shi sai dai mata wasi gana ta lafiya a kuma suna da gado ai baka san wane ne kusa da kai baban ka ka ce shi ya haife shi ka kuma kai ka haife shi ko za ka kaga kusancin dutse ne kai ne a ke nan? baban ka ya haife ka ka haife ka haife ɗanka to kuma baka san waye zai amfane ka ba kila baban ka fi amfanan ka akan ɗanka kila ɗanka fi amfanan ka akan wato ainihin baban ka saboda haka ana ba su gado su ma kamar yadda ake ba wa ɗa sai ubangiji ta lace ta min Allah rebon gado nan wajibi ne daga wajen ubangiji ta ala ya farlanta shi dole ne a riba gado saboda ka idan mutum mutu ba mustafi ba ne idan ba a riba gadon ka ba Allah sai ya tambayi yan uwansa ko wanda dukiyar take hannu inna Allah kana aliman hakima Allah ta ta'ala masani ne kuma hakima bai hikima wato masanin yadda ya dace a riba gado ne kuma yana da hikima a wajen wato ainihin rabon gado da ya yi saboda haka baya bukatar gyara ba kamar yadda kakure mafiya a jirin Allah suke cewa an zaɓi ne domin an ba ta rabi na idan mutum ya bar ta da ya za a kasa uku a ba shi kashi biyu a ba da kashi ɗaya sai suka ce an zalunce ta, saboda in Allah da in wato shari'ar musulunci sun sani a zamanin jahiliya ko gado ma ba a ba ta kafin zuwa sannan kuma sun sani cewa bukatar namiji da kuɗi ya fi bukatar idan aka ce mutum ya rasu ya bar wato miliyan uku aka ba wa namiji miliyan biyu mace miliyan ɗaya miliyan biyu nan sai ta kare wato ainihin na mace miliyan ɗaya bai kare ba idan mace da idan namiji zai aure shi zai ba da sadaki shi zai yi jefe shi zai yi gida shi zai rike mace ta wani yau da kullum kaga miliyan biyun sa za ta tafi amma idan mace aka za a aure ta kuma za a mata sadaki kaga kara mata aka ya kan miliyan biyu a mata kayan aure a kama mata gida a dinga ciyar da ita ana mata tufafi sai na za ta kashe kuɗi ta saboda haka kenan namiji ya fi bukatar kuɗi wanda shi ne hikimar da Allah ta'ala ya sa ya fifita namiji akan mace a wajen wato rabon gado ya zo miji ta dace wa ɗan kunji su mata raka. wala kunji su mata wata azwarun wala ne fa'in gana lamun na wala fara kunun ma ta wata min ba na tina a ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تؤمنون بها أو دين وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء وصية Ubangiji ta lace wa lakun nisbu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da yanku suka bari in lam yakun kunna waladun idan ba su da yaya ba da ba jika to da haka idan sun rasu sai ku karɓi rai kamar yadda ɗazun muka raba mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da baban da mace tarin ta bar mahaifiyan mahaifinta da mahaifiyarsa da mijinta aka ce a riba a ba mijin rai fa in kana da kunna waladun idan kuma suna da 'ya'ya su matan kenan fa da kuma rubu'u da kuna da rubu'i ne kashi cikin kudu mimma taraka daga abin da suka bari saboda ya'yan nan za su ana kucin rabi sai ku dawo kashi shige cikin hudu ko da su samu gado da yawa min ba da wasiyyatin bayan wasiyyaci yusi na biha haudai wanda su matan suke wasiyyaci da shi ko kuma bashi wato bayan an cire bashi an biya kuma an zartar da wasiyyaci sai ce fa in kana lakum wa ah, lakunna rubu ko wa lakunna rubu su kuma suna da kashi daya cikin kudu min ma taraktum daga abin da kuka bari in lam yakun lakum walad idan ba ku da da idan ka mutu ba ka da da ba jika to matar ka za ta dau kashi daya za ta gaji kashi daya cikin kudu fa in kana lakum walad idan kuma kuna da da ko jika fa da kunna tumuhu za ba su kashi daya cikin takwas min mimma taraktum daga abin da kuka bari min ba'di wasiyatin tutuna biha aw dayn bayan wasiti da kuke yi kudin ko kuma bashi wato bayan an biya bashi an zantar da wasiti da kuka yi sai a riba gadon a baku wannan a ba su wannan kaso wa in kana rajulun yurasu kalalatan ubangiji ta alace idan mutum ana gadon sa kalala ne bayi da da bayi da baba a imra'atun ko kuma mace sai ake gadon ta kalala ba ta da da ba ta da baba wala hu akhun yana da dan uwa au ukhtun ko yar uwa mace wanda ake wato ainihin uwa ɗaya kawai ba ba su haɗa uba ba wani kundi kulli wahidin min as-sudus ne daga cikin wayannan yan uwan ko mace ne ko namiji za a ba shi kashi ɗaya cikin shida wato wanda aka haɗa uwa ɗaya kawai fa in kanu aksara min dalik idan har sun fi hakan wato sun fi ɗaya kamar yan uwa ne guda biyu amma da kuma wanda aka haɗa uwa ɗaya ko guda uku ko sama da haka fa kun shuraka fi thuluth za su yi tarayya a cikin kashi ɗaya cikin uku na dukiyar da mamaci ya bari kuma za su riba daidai wa daida ko da maza da mata ne hali min ba da wasiyyati yusa biha audai bayan wasiti da ake wasiti da shi ko kuma bashi a gairan mubar ya zama wasiti ba na cutarwa ba ne ba an yi ne domin a hana magada gado ba ya min Allah wannan rabon gadon wasiti ne daga Allah wato umuri ne mai karfi daga wajen ubangiji ta'ala wallahu alimun halim Allah masani ne kuma wato ainihin mai haƙuri ne bangiji ta lafe ko mazaje kuna da rai kuna da nusfi daga abin da matayenku suka bari idan ba ku da ɗa idan an ce walad ya shafi ɗa namiji da ɗa mace gaba da da ya mace wato namiji in namiji kawai yake so sai ka ce ibin ne idan mace kawai kuma sai ka ce bin ko ibnatu amma an ce waladun to ya shafi namiji kuma ya shafi a mace wato ya mace da namiji da ya mace sannan kuma a wannan ayin an ce waladun ga ayoyin gado gaba daya ana nufin ya'ya da jikoki gaba daya ba wai iya ya'yan ka kawai ba har da jikokin ka sun shiga jikokin kan ma maza da mata amma ya'yan ɗanka namiji ba ya'yan yarka mace ba domin yar ɗa ko ɗan iya diyar ya ko nan diya wai nan ba ga da suna cikin zaune arha saboda banuna banu ina wa bana tuna banu kunna abna'u na abai ya'yan mu sune ya'yan ya'yan mu amma ya'yan ya'yan mu mata ya'yan mu sune ya'yan ya'yan mu maza amma ya'yan ya'yan mu mata wannan ya'yan wasu mutane ne da to da ka idan ka haifi ya mace sai ta je ta haihu a wani gida to ta haifa wa mijin ɗani amma ba ɗanta ba ne tunda ita ma ba ɗanta ba ne ɗan mijinta ne sai a zai ya zama kuma ɗanka amma idan ɗanka ya haihu wata mata ta haifa masa ɗa da ya aura cikin nan ɗansa ne to kai ma kuma ɗanka ne to kaga ƴaƴan ƴaƴa za su suke gado amma ƴaƴan ƴaƴa mata ba sa gado don ba ƴaƴan ka ba to ubangiji ta ala ya ce na miji yana gadon wato ainihin nusufi rabi kenan amma da sharadin ya zama babu ɗa babu cika to saboda haka an ce ba da ba ce ka kamar nan fata dan da ko diyar wato da ko ya ko nan da ko diyar da to da haka sawa'un kuma ya kasance na wannan wato matan da za ta yi abin nan matan da ta rasu ne ina ka ne kai kai kai bi wannan yaron da matan ko kuma dama ta yi aure tana da wannan dan zai iya hana ka wato abin nan zai iya hana ka cin ne sai in babu shi ne za ka ci wato ainihin wato nusuki mun yi bayani wanda suke cin rabi mutum biyar a kan baya ba sai mun maimaita ba to sai ubangiji ta ala ya ce wa bannan eh, fa'in na da kunna waladun idan suna da ƴaƴa ko jikoki fada kuma rubu'u wato za a ba su rubu'i min ma tarakta za a ba su rubu'i daga abin ma tarakta daga abin da suka bari kenan idan kuma akwai ƴaƴa ko jikoki to miji yana cin kashi da cikin rubu'i wannan kuma gidan kashi ɗaya cikin kudu ba mu yi shi ba mutum biyu ne kawai suke cin wannan ne ko dai na miji idan babu ta babu babu a idan akwai ɗa idan akwai ta ko akwai jika za a hana cikin rabi ya dawo cin rufi ko kuma mace wato idan babu ta ko ɗa ɗa ita kuma to da haka matar mutum idan ya rasu ya bata za ta ci kashi ɗaya cikin hudu amma da sharaɗin babu da, babu danda. idan akwai da ko dan da to za ta ci ne ne shi ne kashi da cikin takwas kamar yadda za mu yi bayani wato ainihin anan gaba saboda haka masu cin rubu'i biyu ne kawai mini idan babu da ko dan da ko kuma mata idan akwai wato idan eh, namiji idan akwai da ko dan da mata kuma idan babu da babu dan da sai ubangiji ta lace eh, min ba'di wasiyatin bayan wasiyati yusina biha audin wanda su matan suke wasiki da shi ko kuma bashi wato kowane rabon gado ne ba a yanka har sai an biya bashi kuma an wato zartar da wasiki shi wasiki abin da ake cewa zuci shine rukun rajuli bi shay'in min malihi fi marad shi ne lokacin da kake rashin lafiyar da za ka rasu kai kyauta da zuciya? ka ɗauki wani abu na zuciya ka ce abu in na mutu wa ne kaza in na mutu wa ne kaza to cewa da kai in na mutu nan ke mai da shi wasiki babu dama a bashi sai ka mutu kuma in ka mutu zaka iya fasawa ka ce in na mutu a bashi gida na wuri kaza ko a bashi miliyon da a dukiya ta to idan ka mutu zaka iya cewa na fasa duk ma da na sirri ma na in ka mutu kai sorry <laughs> in ka mutu zaka iya cewa ka fasa kai baka mutu ba akwa abubuwan in ba ka mutu ba za ka iya cewa ka fasa in ka mutu kan ba dama ka fasa ba <laughs> saboda haka ka tausaya masa ne ka bashi kuma kana gani za ka bar duniya sai ka ce a bashi miliyon ɗaya a dukiyarka to kuma sai ka warke sai ka yi kuma zuwa ka shiga jari ka da tun da ka warke za ka iya me za ka iya fasa ma ne sai jima'i yi ba ka mutu ba za ka iya fasa wannan wuti ka ga sabanin sa da kyauta kenan ko kyauta ba ka sabara ka fasa amma mutuwa in ba ka mutu ba sai ka fasa to wannan shine ake cewa wuti kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske ta ɓangarori guda biyu ɓangare na farko zai ƙara maka lada wato a lahira ga shi dai dukiya ne wanda ba za ka amfane ka ba kai sadaka da ita amma za ka samu lada me ma nan ba ta amfane ka tun da mutuwa za ka yi kaga ba ta amfane ka ba a lahira to amma yanzu in kai sadaka da ita sai ta amfane ka to amma shi yasa aka maka iyaka ba duka za ka bayar ba kashi ɗaya cikin uku ne kamar yadda ya zo a hadisi إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم Allah ya muku sadaka da sudusi kashi ɗaya cikin na dukiyar ku lokacin da za ku rasu za ku iya sadaka da shi domin ku samu kare dada, amma kar ka wuce kashi ɗaya wato ainihin cikin in ka ce kashi biyu ko duka ba za a taɓa yadda ba da wannan iya wannan aka baka wato ainihin wato dama saboda haka kaka za ka samu kare dada. na biyu kuma akwai taimako a cikin nan menene taimakon shine akwai kana da wani dan uwa wanda bai da komai to ba da karfi kuma shi ba zai gaje ka kuma akwai zumunci tsakanin ka da shi sai ka ce to in na da to a bashi kaza kaga ka ce ko kana da aboki wanda kuke kudda kudda shi yana kana amfanan ka a nan duniya yana amfanan ka idan ka mutu ba bai da gadon ko naira daya sai ka ce to in na mutu a bashi kaza ko kana da wasu masu maka hidima ko yaran gidanka ko ganninka ko ka kana da yaya in ka mutu ba naira ɗaya ba za a ba su amma an kake to in na mutu bawa ne kaza bawa ne kaza shi kenan kaga ka taimake to kaga ka yi zumunci kuma ka taimaki yan uwa da abokan arziki ko wani miskini da wani to abin da ke faruwa galibi ne? mutum zai iya zama yana da kuɗi sosai kuma yan uwansa suna masa hidima cikin dukiyar amma sai ya zo ya mutu sai zama kaf dukiyar nan ya'ya ne za su gaje sa dan uwan kuma lokacin da suke tare suke sarrafa dukiyan tare yana cin amfanin dukiyan amma shi bai da nasa yana mutuwa shi nan dan uwansa sai zama yana cikin talauci ya kamata wanda ya ji tausayin sa sai masa wasiti in na mutu a bashi kaza shi nan ko ka mutu bai da bai da matsala yana da yana da jari domin 'ya'yan yana da wuya su iya ɗauka su bashi ko kuma wani abokinka wanda yake cin amfanin dukiya wanda yake cin amfanin dukiyansa a lokacin da kake rayu gida ba da matsala kana daukan yansa to zai ka mutu ƴaƴanka ba za su iya ba sai ka zo da zuwa sai ka ce in na da su a bashi kaza kaga ka bashi jari shi kenan sai ɗauka ɗawainiyarsa wannan ka'idansa kenan a a takewa to sannan wani ce akwai wanda yake na wajibi wanda dole ka ne ka yi shi kamar a ce an ba ka ajiyar wani abu ko mutane ba su sani ba yin ba su sani ba in ka zo da zuwa sai ka ce to mota ta wuri ka zannan nan ba ta wani wani ne ba ne kowa ne ya ban ajiyar miliyon ɗaya ko dubu ɗari biyar a akawun ko kowa ne yana bi na bashi kaza duk irin wannan wasiƙin wajibi ne kai ba domin idan kare su zai iya wa ba za a rabarkar da ba za a idan mutumin ya zo za a iya inkari kare zai wa bai da shaidan da cewa wannan abu na sani a bashi zai wa kuma yan uwan sun sani amma kuma su ki don ana irin wannan rikici su ki bayarwa su ce dukiyar baban su amma ka riga kai wasiti ga shaidu ga komai shi kenan magana ta kare ko ka rubuta a rubuce cewa wane yana bi na kaza abu kaza na wane abu kaza nan da nake amfani da shi na wane ne ba nawa bane gida na ba nawa bane na wane ne mota ba nawa bane na wane to da kai idan kai wannan ka rubuta shi kenan kare barke kuma hadisi ya inganta a cikin sai bukari da muslim manzala kuma ce ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn 'indahu wasiyatun ila wasiyatu maktubatun 'indahu bai kamata ga mutum musulmi bai kwana kwana biyu yana da abin da zai wasiti da shi na wajibi kuma bai rubuta wannan wasiti akalla ka rubuta ka ajiya karkashin filon ka ko ka ajiya cikin takardun ka don an zo ana bincike za a ga ko ka sanar cewa to wani da wani yana bi na wato abu kaza ko kuma abu kazan nan da kuke gani na amfani da shi na wani to kaga sai an zartar da wannan wasiti duk wasitin da akwai shaida a kansa ko akwai rubutu a kansa kaga yana da sauƙin mu'amala akan wanda babu wato a jere da sannan kuma sai maganan bashi bashi kuma shi fi kowane adadi wanda ake ne na wajibi dole ka rika idan baka biya a duniya ba za ka biya a lahira so da ka babban gatar da za a maka shi ne kafin a riba gadon ka biya a biya bashi na biya maka bashi an maka wato ainihin gata hadisi ya inganta a cikin sunan na imamu tirmidhi yace nafsul mu'mini nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda an ran mu'mini yana rataye wato da bashin sa har sai an biya masa masu sharhi suka ce ma'ana bai zai shiga aljanna ba har sai an biya masa basun sukan da da ake kaga an rataye ran sa saboda haka za ka ja masa matsala idan baka biya masa bashin sa yasa ake son mutum yayi wasi komai ya zama a rubuce yadda ba za a samu wato ainihin matsala ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon musulunci idan ana bin mutum bashi baya masa kalla ina zo da gawa sai ce to yaya ana bin ta bashin an ce eh sai ce sallu ala to yi wa abokin ku kalla idan aka ce ba a bin sa bashi sai masa to wata ran sai aka zo da wata gawa sai ce ana bin ta bashi sai aka ce eh, akwai dinari biyu ake bin sai wanda kuma ya ce to ku je ku wa dan uwan ku kalla ni ba zan masa ba sai abokan tada sai ce ya rasu a dinara ni alayya wannan bashin na ɗauka ne zan biya kamar sa sallah sai mazan kama sai masa sallah ya dawo gobe yaya ka biya ya za a ban biya ba har yanzu ba shagari ya zai tambaye shi ce ka biya ce na samu na biya ce al'ana bara ta jiddu yanzu fata sa sai sai zai dan surara kaga ba shi akwai akwai hadari a cikin saboda haka idan ana bin ka bashi kai bayani wani ya zai samu za su ce ya rasulullahi dan ina son ki da yaƙi yanzu idan na je yaƙin nan aka kashe ni fi sabilillahi duk zai kuka na an yaƙi ni manzo kuma ya ce masa na'am an yaƙi ba sai daga baya ce kai me kace a wata ruwa ma sai da ya tafi ce a je a kira shi me kace yace yanzu idan na je wajen yaƙi aka kashe ni na yi shahada fi sabilillahi dukkan zunubai na an yafe mini yadda yi eh, an yafe maka in dai kai hakuri a wurin yakin ka nemi lada a wajen Allah ta'ala ka tunkanci abokan gawa baka gudu ba sai sai amma sai na sai dai bashi shi kan ba za a yafe maka shi ba yadda ambara ne bi zalika jibril ne ga yafe wata riwayan al'ana qala li jibril yanzu yanzu ni qala li zalika jibril ne ga yafe wata bayan na ba ka amsa farko na jibril zai tafi ne a'a ban da bashi to kaga shi yana da hadari da haka idan dan uwan ku ya kafin ku yi magana gaza ku bincika nawa ake bin sa bashi in dai yana hudda da mutane ko mai kuɗi ne zai iya yana ana bin sa bashi ko ta hanyar kasuwa ko wani abu daban ko ya sayi wani abu wanda wato ainihin bai biya ba ko da haka abin da ke wajibi shine a gaggauta wato ainihin biyan bashi to shi bashi lalura ne take sa a karbi bashi kuma karban bashi ba aini ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana karban bashi kuma ya rasu ana bin sa bashi ya rasu ana bin sa bashi tana jingina ya karbi ya karbi shahid don wanda zai abinci da zai ce da iya ya sa wasu malai masu kace wancan hadisin da yake cewa ana rataye ran mumini in bayan ya mutu har sai an biya bashi a kunje shi aka ce ban da annabawa to da annabawa ma suna mutuwa da ne suna mutuwa da bashi to da haka yi karban bashi ba aibi ba ne inda akwai bukatan amma abin da ke wajibi shine ka biya idan kana da shi ka biya kuma ka karba da niyyar ka biya shi maza su ma yace man akaza amwalan nas yuridu ada'aha hatta Allahu anhu wa man akazaha yuridu islafaha atlafahu duk wanda ya karbi bashin mutane da niyyar ya biya Allah zai taimake shi wanda ya karba da niyyar ya halakar da dukiyar don kar ya biya don ya cinye to Allah zai halakar da shi In wato zai samu ainihin matsala a nan duniya ko kuma ko kuma a lafiya sai malamin suka kasa wanda ake bin bashi kashi akwai wanda ake saurarawa akwai wanda ba a ba a saurarawa mai tufa tulukan yace wa man alayhi dainu imma mufiru fa matluhu zulmun wa la yu'akharu aw mudimun faqad abana ma'zira fa wajibun inzaruhu limaysara aw musirun qada'uhu idraru fa yanbaghi fi sha'nihi inzaru ومن على الأموال قد تقعد فالضرب والسجن عليه سرمدا وإن أتى بضامن فبالقضاء حتى يؤدي ما عليه فعلا yace wanda ake bin bashi ko zai zama mawadaci ne to mawadaci ko saurin biyan bashin sa zalunci ne wala yu akhar wannan ba a saurara masa ba sai manzo sa ce matsalul ghani zulmun yuhillu irqahu wa ta, wato saurin biyan bashin me akwai zalunci ne na halatta a cikin masa mutunci a masa hukun ba shi ba a saurara don a saurara masa ba a taimake shi ba tunin sa ne sannan na biyu shi ne wanda ba da shi kuta-kuta shi ne mubudi to wannan kuma wajibi ne a saurara masa don ta tare da fahimta na zuwa suratin kwanan ziratun bila mai tara in mutum ba da shi dole ne a saurara masa to da haka shi kuma kama shi ka ɗaure shi zalunci ya ci bashi ba da halin da zai biya sai ka sa a kama shi a walakanta shi wannan ka zalunce take sai Allah ta alajiya to sannan akwai mu'min na uku shi ne wanda yana da shi zai iya biyan ka din amma in ya biya ka zai ma'ana in ya biya ka ba shi na tafinin gobe ko yana da jari in ya biya ka dan jari zai karye ba zai dinga ciki ba to wannan mustahabi ne ka dan saurara masa zuwa wani lokaci ko ka ce ni ka biyan ka da kaɗan kaɗan amma ba wajibi ne saurara masa in ka ce biya ka baka zalunce shi ba amma an so ka daga masa kafa ka taimake shi to na hudun fa shine mai wawukan dukiyar jama'a ya je ya tiba shi a nan ya dan ya tiba shi ba wai bai baya ma neman abun kansa kuma ba da niyyan ya biya bashi yake dauka ba ko da yana neman abun kansa kawai shi ya samu ganima ne na dukiyar jama'a to irin wannan ba a saurara ba sai duk wanda yake danne dukiyar jama'a da da sunan bashi ba don ya biya ba don ya cinye wa mutane kuɗi ya cutar da su to wannan ba a saurara ba. a kama shi a daure shi kuma a dinga masa kula da kullum ko guda da goma goma ko ashirin ashirin gwargwado yadda alƙali ya kuma kar a ba da belin in kuma mutum ya zo zai ba da beli zai ɗauki belin ka zai a ka biya masa sai dai kafin mali ka biya idan ka biya shi kenan sai a kafe shi in ba ka biya ba za a ci gaba da tsare shi domin ko da bai biya bashin ba dai an rage barna bai zai zai sake kan wani ba kaga wannan shine hadarin wato ainihin bashi kenan za ka ci bashi ka ci da niyan wato ainihin kabi'a ubangiji ta lati wa lahunna rubu mimma taraktum in kana lakum in lam yakun lakum wala za su su matan ku kuma in kun mutu za a ba su kashi ɗaya cikin kudu ne idan ba ku da idan ba su da yaya wato idan ka mutu ba ka dada sai aka sa kudu a ba matar ka kashi ɗaya wannan shine ainihin wato gadon take wato ta cikin ashabu rubu masu cin wato ainihin rubu'i amma da sharadin idan baka da da'in kana da damun da zaka koma muni wanda zamu yi wato bayani ka shi ma da anan ana nufin namiji da mace kuma da jika duka da nan nutso da jika ko jika ta mace yar danka ko dan danka duka sun shiga inda akwai da ko jika to lalle ba za a wato abin nan ba za a ba wa mace rubu'i ba za a ba ta sumuni amma ana ba ta rubu'i idan babu da babu jika sannan kuma da mace kwaya daya da mata kudu su ne idan ba ɗaya ne kashi ɗaya cikin kudu in su biyu ne ma kashi ɗaya cikin kudu za su riba in su uku ne haka in su hudu ne ma kashi ɗaya cikin kudu nan za su riba ba za ka haɗu saboda me da ubangiji ta dace wada kunna arrubu kaga jami'i yace matan suna da rubu yace wala arrubu ba inda ba ɗaya rubu za ba ta sai ce da da da eh, ko ce rubu za ba ta sai ce wala arrubu amma duk aka ce wada kunna to ko su hudu ne wannan ne kashi ɗin za a ne za a ainihin riba mu kashi ɗaya za a riba mu sannan hikima ta biyu inda za a ce kowace a bata rubutu kashi ɗaya cikin hudu to sai zama kana da mata hudu sai aka kasa dukiyan ka hudu kowace ta ɗauka a ɗaya to ƴaƴanka bai za su ɗauka ba su ɗauka wani da iyayen ka duk ba abu da za su ɗauka to za ka dai ba ɗayan nan shine wanda za su ainihin wato su haɗu su yi gado sai Allah ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun idan kuna da yaya kuma ko jikoki falahunna sumnu ma taraktum za a ba ku kashi ɗaya cikin takwas daga abin da kuka bari shi kuma sumuni mutum ɗaya ne yake gazawa shi shine mata wato kashi ɗaya cikin takwas shine mace za ta gaje shi idan namijin idan mijin ta mutu ya ba ta kwanci ka haka nan in suna da yawa nan ma za su yi tarayya a cikin wato ainihin ne za su yi tarayya a cikin wato sunu kashi ɗaya cikin takwas kenan dai wato kishiya tana samun matsala ko da ba mini ta yara suke nan ko maimakon in miliyan kudu ne za ta kwashe yanzu kowanne miliyan dai za a za a ba amma sai da yaƙuri abin duniya ba ba komai ba haka Allah ta'ala ya kaddara mijin su riba hudu haka nan kuma dukiyar ma ya mutu a riba a riba hudu gwargwajon abin da za a ba da za a yi ta ne ba ka Allah ta'ala ya tara abu ita ma za ta bi ya mata idan ba a auren mata biyu uku hudu ya'yanta za su yi kunga ba za su samu wasu ainihin mazaje ba to wannan su ne farali na ƙarshe da aka faɗa mana tun da muka fara karatun nan an gaya mana ruburi da yusufi rabi kenan an ba mu labarin sulusi kashi ɗaya cikin uku da sulusani kashi biyu cikin uku sannan kuma da abin nan da da da da sulusi kashi ɗaya cikin shida da rubu'i da kuma na ƙarshe shi ne kuma wannan suna cikin su al-qurubul muqaddara fi qur'anil karim wato gurgudo na gado wanda aka kaddara su a cikin Qur'ani Allah ta ya faɗi za a bada kaza in wani ne kaza in wani ne kaza to ba za ka fita cikin guda shida nan al-furudul muqaddarat al Qur'ani karim fitta guda shida ne kawai shine akwai nusufi rabi akwai rabin sa shine rubu'i kashi da cikin hudu sannan akwai rabin sa shi ma shine tumuni wato kashi da cikin wato takwas sai kuma ka dawo akwai sulusi akwai shi shine kashi cikin uku akwai rabin sa shine sulusi kashi ɗaya cikin uku sannan akwai kuma rabin sa shine sulusi kashi ɗaya cikin shida duk gaban gado in an ce a bawa ne kaza to yi abu da za a ba in ko ka kai gado ba cikin wa'annan to fi ne abin da ya rage ne ake ake shi. amma ba wai a ce musamman yana da wani rabo wanda aka wato faɗa ba ubangiji ta lace min ba'adi wasiyatin wato bayan wasiti to suna biha aude wanda kuke wasiti da shi ko kuma bashi wato ana ta karfafawa ne duk lokacin da aka riba gado sai a ce to fa sai an biya bashi kuma an bada wasiti domin kada a cinyewa masu haƙi haƙin sai Allah ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurafu kalalatan idan mutum za a gaje shi kalala wa ayu bra'atan ko kuma mace za a gaje ta kalala shine alkalala shine malla abal malla abin nan malla wadada da kuwa da wani wato wanda ba yi da wato ainihin ɗa ko jika sannan kuma ba yi da wato ainihin mahaifi wanda shi ne fassarar sai na auba da aka tambaye shi me kalala sai ce to ni zan yi ijtihadi na kalala shi ne wanda ba yi da ta ba yi da kuma. alhalin zahirin qur'ani cewa yi zai kalan wadal bai ce wala wani. wanda ba yi da ɗa to abinda aka duba shi ne idan aka ce da kawai to ai idan akwai uba dan uwa ba ya gado kuma sai in shi kalala za a gade shi yana da dan uwa dan sa zai gade ka shi ko uba yana hana dan uwa gado ko kiki ne ko wato anin ko dade a isa bin abubakar ya fassara kalala shine wanda bai da da bai da uba haka sai na ali ya fassara haka sai na maraka abdullahi bin abbas haka bi guda hudun nan gaba daya da imasu arba'a suka fassara har aka akai to ma ijma'i akan wato ainihin haka ne to da ka idan mutum za a gaje shi bayi da ɗa bayi da baba wato ba ɗa ba jika babu baba sannan wani akun yana da ɗan uwa wato wanda suke uwa ɗaya a nan ake ciki au uktun ko kuma ƴar uwa wanda suke wato ainihin uwa ɗaya kawai ba uba ne ba za mu zo kalalan da akwai wanda ake da uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya kawai ita ce na ƙarshen wannan suratul nisa ko sai aka ce fa likulli wahidin minhum as Kowane a cikinsu za a ba shi wato ainihin sudusi za a ba shi sudusi sudusi shi ne mai shi ne kashi ɗaya cikin na wato ka mutu ka bar ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya kuma ba da ba uwa ko kuma ƴar uwarka wanda kuke uba ɗaya to a kasa shi a uwa ne kai a kasa da a bata wato ainihin kashi ɗaya sai ka ce in kano tsara min zali idan sun fi haka kamar su biyu ne ko su uku fa hum shuraka'u fi sulh za a kasa kashi uku a ba su kashi ɗaya sai su riba wannan kashi ɗaya kuma idan sun zo ribawa daidai wa daida za a riba daidai wa daida to kaga wannan sabanin yan uwa shi ke kai ko ne ba to ubangiji ta da yi bayanin su cewa yi wa in kanu rijalan wa in kanu ihwatan rijalan wa nisaan fa falizzakari mithlu hadin sun unsayn idan yan uwa ne maza da mata sun kididdiga to za a yi namiji zai dinka wata shine ne zakar ni biyu hadin nobe amma yan uwa da umai wanda aka hada uwa daya to su kan da maza da mata duk da su karu riba in sun ga wannan kashi guda ɗaya cikin hukun daidai wa daidai za a riba namiji ba zai fi na mace ba to da haka da namiji da mace in su maza zalla ne daidai wa daidai in mata zalla ne daidai wa daidai in maza da mata ne ma daidai wa daidai za a wato ainihin riba mu. sai ubangiji ta dace min ba da wasiyyatin bayan wasiyyaci yusa biha da ake wasiyyaci da shi audaini ko kuma ainihin bashin gaira mubarin wasiyan ya zama ba wanda ainihin wato za a cutar ba wasiya da za a cutar da magada ba a yadda da ita ba idan wasiyyakin ka dauka cutar da magada ne ana ku gado to ba za a yadda da wani ko ka tauye musu gado to da ka shi sa hanyar cutar da wasiyyaci guda biyu ne na farko kai wasiyyaci da dukiya da yawa fiye da kuɗi ka bar miliyon babban nan miliyon tara a duniya shi kenan sai ka ba da miliyon takwas wasu ce ka ce a ba wa ne da wani ka bar ƴaƴansa su gaji miliyan ɗaya ai ka ka cuta da su amma idan miliyon tara ka bari ka ba da miliyon uku ka daka ai ka ga miliyon shida tana da yawa ka ga mabiyon dukiyan ka bar wasu to nan ba za a ce ka cuta da su don an hana mun karanta a can ba lokacin da mazar kuma ya zai fi sa'adu bin abu waqas ya nemi ya bada wato ya wasi wasiti da kashi biyu cikin uku na dukiyar ka maza da baya hana ya dawo ribi maza da baya hana har da ya zo kashi ɗaya cikin uku cikin maza da baya sai fa sulutu wa sulutu kulu sulutu kashi ɗaya cikin uku ma yana da yawa ba, amma dai ya ba shi daman ya ba da kashi ɗaya cikin uku to in wuce wannan za ka cutar da magada ba za a yi da wannan wasi sannan cutarwa na biyu shine ka zaɓi wani daga cikin magadanka sai ka ce na ba shi na nauri kaza kuma a zo a riba gado tare da shi ba a ba wato wanda zai gada wasi ba a masa wasiti domin wannan neman ka cutar da yan uwan ne sai ka zaɓi don daga cikin an ka kace to shi na masa wasitin miliyon goma ciki na miliyon ashirin ina a raba gado ba za a yi dawa ai Allah ta ala riga ba shi gado mai da wani kuma ce inna la a ta kulla zai haƙƙin haƙƙahu wa la wasiyar da a cikin bukari ne mini ta ala ya ba wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka babu wasiti ga magaji wanda zai gado ba za a masa wasu ba in an yi ko an cutar da sauran magadan kuma an haɗa rigima a tsakani to da haka yi za yi wasu kai tsakani da Allah don taimakon bayan Allah ba tare da ka cutar da wato magadan ka ba ko ka su babu komai ba wanda ma yace innaka anta zara wa rasaka abniya khairu min an tadarahum adatan yatakaffafuna an Ka kabar ainihin magadan ka sarrafa mawadata shi yace akan gaban ka talakawa suna yin bara baya sai Allah ta'ala ya ce wasiyatan min Allah wannan rabon gadon wasiki ne daga wajen ubangiji ta'ala wallahu alimun Allah ta'ala matsanin abin da ya kamata ga bayin sa shi ya sanya ya kamata a riba gadi shi ya sa sai a ba wannan da yawa a ba wannan kuma kaɗan baka ita kuma ka ce rabon bai yi ba wani ya ci wani gado wani kuma a daidaita su sannan halimun ubangiji ta'ala mai haƙuri ne baya gaggauta kama bayinsa da hukumar abin suka kama sai mai sabon Allah sallallahu ta'ala ya dale ka kai ta sharholiyanka daga ba kuma sai zai kama in ka tuba kuma shi kenan sai dale ka da duk abin da Allah ta'ala ya hukunta ya hukunta shi a bisa ilimi ne shi ke shirya al'amuran wato ainihin bayi sai Allah ta'ala ce sai ka hudurullah تلك ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ubangiji ta ala da ya gama bayani a kasa bongado a wasu ayoyi can ƙarshen tura da za a faɗa amma dai galibin rabon bongado an gama shi to shi ne allah ta ala zai ne kashe kuma bayani da na a kan abin da ya shafi sharhin ayoyin nan na yi ne daidai gwargwadon yadda kwakwalwa wato za ka ɗauka kar a yi barci a wajen tafsiri gwargwadon yadda kawai za a fahimci fassara wato ainihin ayoyi amma sauran bayanai na cikin littattafai na fikihu an yi bayani dalla-dalla a abin da ya shafi harkar rabon gadon ubangiji ta'ala da ya bayani sai ce tilka hududullah wannan iyakoki ne na ubangiji ta'ala wanda ya a maganar wasiji abin da ya shafi maganar rabon gado to Allah ta'ala ya kafa dokoki ne kuma dole a bi su a riba gadon kamar yadda Allah ta'ala ya tsara ba za ka je kai ka riba gadon ka da kanka wani daban ba zai zai canja mana rabon gado bayan ga yadda Allah ta'ala ya yi sannan idan ba ka da ilimin rabon gado to kar ka je ka ce za ka raba gado don Allah ta'ala zai kama ka za ka canja dokokin ubangiji ta'ala tilka hududullah wannan iyakoki ne dokoki ne na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dokokin da Allah ta'ala ya kafa ya raba abun yadda yake ya zartar da wasitin nan yadda yake to sai ku jannatin Allah zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda korama na ruwa da zuma da giya da nono suke gudana a karkashin su sannan khalidina fiha kuma za su dawwama a ciki duk wanda ya fito kar Allah Allah zai shigar da shi aljanna kuma zai dawwama a cikin aljanna har abada ba ran da zai fita sannan ce wa zalika al-qawlul azim wannan rabo ne wanda yake da girma a ce an shigar da shi an shigar da kai aljanna ba za ka samu aljanna ba kuma sai ka ji Allah ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar yana da take cewa فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور da za ka inda ka zanga aljanna to ka samu babban ba wanda ya fi ka samu rabu wadda haka kowa ya bi Allah ya bi matsala ta kuma domin zahiransa mai kyau ya je ya shiga wato ainihin aljanna in baka sa harkan gado ba karka shiga domin karka je ka fada wutar jahannam shi sa Allah ta ce wa man ya'fi Allah wa Rasuluhu. duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzo Allah ta sunna ya raba gadon nan son zuciya ko ya cinye wa marayu kudin sa kudin su wani idan dan uwan sai rasu ya bar yara ƙanana da dukiya shi ya samu daula kawai shi ne ci su wace haka sai a haɗu da Allah wutar da annabi zai shi ko kuma ka je ka ba gadon son zuciyarka ka ba wanda ka ga dama ko kai ka san musu ka rike sauran a bisa son zuciya to duk wanda ya saba Allah da manzon sa wai ta'adda hududahu ya ketare iyakokin da Allah ya yi na hukunta hukunta na marayu da abin da ya shafi wasiti da abin da ya shafi rabon gado to yudhiluhu naran Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama sannan wada hu azabun muhit yana da azaba wato ayin saulakan Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama sannan ya walakanta shi a cikin wato ainihin wutar jahannama to da aka wutar jahannama dama azaba ce ta wala walakan wanda bai kiyaye dokokin Allah ba in ya shiga wutar ya shiga ba za a saurara maka ba za a azabtar da kai a cikin wutar jahannama kuma azaba ce wanda ba ta wato ainihin ba. to da aka muji tsoron Allah ku bi dokokin ubangiji Allah, kar mu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa kuma kada mu yi masa shi a cikin hukunci hukuncin sa in baka sani ba ban sani ba in ka sani kuma kai tsakaninka da Allah kar kai zalunci domin ubangiji Allah ya maka rahama ya shiga da kai aljanna Allah ta'ala ya kara mana imani da fahimta sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya na farko yake cewa malam ina hukuncin mutumin da eh, kafin ya rasu sai kyautar da wani fili ma ɗaya daga cikin 'ya'yansa shin idan an zo rabiyan gado yaya za a yi da abin da ya kyautar wa ɗansa ɗin bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah kyauta akwai bambancin kyauta da kuma wato wasiya wasici ana yin sa lokacin da baka da lafiya kana tsammani ka rasu wannan idan wasici yayi ba za a ba wa shi yaron wannan wato kyautan gidan ba ko kuma gonan ko filin amma idan sa kalau ya dauka ya ba ɗansa kyauta ba za a ce ainihin kyautan ba ta yi ba sai dai idan yayi ta da nufin zalunci to yayi zalunci a wurin kuma ya ji tsoron Allah ya adalci a tsakanin ‘ya'yansa menene zalunci kowa ya buƙaci wannan kyautan sai ka ba wani ka hana wani ka ka zalunta amma idan buƙata ne ta kama misali kana da babba kana da ‘ya'ya akwai manya akwai kanana kana da kuɗi sai ɗanka babba zai yi aure sai ka ba shi kyautan gida ya je auren kuma ka masa auren shi ma wannan in ya taso za ka ba shi gidan ka masa aure kaga ba zalunci a cikin nan wannan yaron yana makaranta kana biya masa kuɗin makaranta dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya wannan kuma firamare yake dubu goma ne kuɗin makarantarsa ko ashirin babu zalunci a ciki wannan yadi biyar zai sa wannan kuma yadi biyu zai sa wannan ya cancanci ya sa mai tsada ka saya masa wannan kuma karami ne ko mai araba matsala ba ne ba za a ce ka yi zalunci ba amma dukkaninsu sun buƙaci abun sai ka ba wannan ka hana wannan to kaga ka zalunci ɗaya ɗanka kuma ka nemi sauran ƴaƴan su yi gaba da kai idan ka ba ɗaya baka ba wa wato ainihin sauran ba saboda haka wannan kyautan da in yayi ta a muhallinsa babu komai na'am ya ce malam shi ɗan ɗiyarka shi ma zai shiga cikin jerin walat wanda zai gaje ka? to me zai shiga bayan mun faɗa cewa ɗan ɗiyarka shi yana cikin wato asabun rahim ne shi ba ɗanka ba ne yi saboda ‘ya'yan ‘ya'yanka mata ba ‘ya'yanka ba ne ‘ya'yan mijinsu ne mazajensu ne so da haka baban mijinsu shi ne zai alfahari da ‘ya'yan cewa nasa ne so da haka ɗan ɗiyarka jikanka na wajen ‘yarka baya cikin lissafin wato masu gado sai dai idan an raba an rasa masu gado kwata-kwata to ana ɗauko irin wa'annan su ma a ba su gado ɗin insha Allah. Ya ce malam mutum ne ya rasu ya bar dukiyar ta kai kimanin gado, a ta kai ta kai a misalin zakka. Ya shi za a cire zakkan ne ko kuma za a raba wa magada dukiyar? Hmm, to bai cire zakkan ba ne in ya cire wani cirewa za a yi. Idan ya cire zakka kuma shekara bata ta ba wani cire zakkansa ko ta kai nisabi ai na gado ne wannan ba magana a cire zakka. In an raba gado Wannan na nasa ya kai nisabi ya shekara sai cire amma shi ma ba zai cire ba lokacin da aka ba shi amma idan shekara ta yi misali yana cire zakka a watan ramadan sai bai cire ba ya rasu a watan shawwal ka gana bin sa me bashin wannan zakkan to a cire zakkan kafin a riba gado amma in ya rasu a cikin watan ramadan ma wannan babu gado domin lokacin da zakan ta waje bane kafin ya cire sai ya me sai ya rasu saboda haka yanzu dukiyan ba tasa bane ta magada ne in suka gada ta shekara a hannunsu duk wanda na sai kai zakka ya shekara nan ma ba a lokacin zai cire ba sai ya shekara sannan sai ya cire zakkan wannan wato ainihin dukiya ne na ita malam wani mataki na farko ake bi wurin sanin ilimin gado da <laughs> mai zan ce maka shi abin da ya shafi harkan ilimi kowane fanni yana taimaka kowane fanni ba yadda za a yi kai tsaye baka san farillin alwala ba baka san farillen sallah ba baka san hukunce-hukuncen azumi ba baka san harkan eh, cinikayya da abin da ya shafi harkan eh, aure ba kawai sai ka tsallaka ka ce kai gado za ka tafi to za ka samu matsala saboda haka matakin shine ka ɗauki ilimi daga ƙasansa ka ɗauki ƙananan littattafai kana yi wanda babu ma gadon a ciki kwata-kwata kana karantawa har ka iso wanda akwai babin gadon a ciki to kafin shi ko wanda akwai babin gadon kafin ka zo babin gadon kuma ka karanta babubuka da yawa na tsarki na sallah na zakka na abun azumi aikin haji da sauransu har ka iso kuma babin babin gado din kaga to a lokacin kwakwalwanka ta kai ta dauki me abin da ya shafi harkan gado saboda shi karatu kana ƙara shi kwakwalwanka na ƙara buɗuwa? kana ƙarawa kwakwalwanka na ƙara buduwa shi yasa da farko sai a baka kaɗan kaɗan kuma ba mai wahala ba kaɗan kaɗan kuma marar wahala kana riƙewa har ka iya riƙe mai yawa har ka zo mai wahala ma za ka iya yi so da haka akwai ilmomukan da ba kai tsaye za ka je ka afka musu ba a'a sai ka yi wasu fannoni a baya kafin sai ka je ka afka musu kaga ilimin gado yana daga cikin yana daga cikin wannan ilimin To da haka lokacin da ka fara karatu a ce kana farko farko gado za a fara koya maka wannan za a bata lokaci ne ko a ce hau za a fara koya maka bata lokaci za a yi ba za ka iya ba to da haka sai ka fara kaɗan kaɗan kana yi har ka kai wannan kuma idan ka zo karatun gado din karatun ka ya kai ka karanta gado su malamin sun riga sun tsara a babin gado suna baka mai sauki mai sauki mai sauki har aje kan mai wahala ne to da haka kowane ilimi yana da mabade nasa abubuwan da zaka fara yi to da haka a gado ma da an zo sai a ce maka suwaye masu gado amma bangaren maza kaza bangaren mata kaza menene sharadin gado wani abu ne sauban gado wani abu ne yake hana gado duk wannan mai sauki ne rukunnin gado kana tafiya kana tafiya har a zo akan wa'annan furudul muqaddara wani zai gaji wani wato wasuwa ne masu gadon rabi a zo a ga maka sharuɗin su har a zo kuma lokacin da wani ya rasu da wani da wani ga yanda za a riba gado, ga yanda za a kasa ga yanda za a za a riba idan an riba rabiyan ma bai yiwu ba mutum uku an ba su kwaya uku mutum biyu an ba su kwaya uku su riba kaga a gado ba ribi, to nan ma akwai da zaka yi tasihul matsalan ka hada wannan da wannan sai fito maka da adadin da zaka iya wato ainihin ribawa so da haka a haka ana tafiya har a zo munafikat wani ya mutu ba riba gadon sa ba har wani daga cikin magadansa shi ma ya mutu kuma za a gaje shi to ya zai a haɗa ribon gado guda biyu a riba su a lokaci guda kuma adadin ya fito yadda ake bukatansa duka wannan kaga a hankali ne kana tafiya har ka tafi wato ainihin wancan wuri ne to wani lokacin gaggawa shi yake hana mutum ya fahimci ilimi da tsallake da sauri da ɗiban mai yawa da kuma rashin dandaka shi kansa ilimi ne. yana buƙatan ka tsaya a kansa ka dandaka shi ka ɓata dare a kansa ka je wajen malamai su koya maka ka dinga kwana kana biya karatunka kana dandakawa ka karanta ka sake karantawa ka rubuta ka sake rubutawa haka har ya zauna a cikin wato ainihin kwakwalwanka kuma kowane ilimi yana buƙatan hakan ne balle sana ilimin gado na sai mai to Allah ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة